والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهدوا جوة جماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya. wanda ya yi daidai da goma a watan januwari shekara ta dubu biyu da ainihin ishirin muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firagil islamiyya littafin da yake magana kan ainihin akidu daban-daban da kuma manufofin kowace akida saboda talibin sunna ya zamanto akan basira ga addininsa kada ya fada cikin akidu wanda suka yi karo da ainihin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya lizilci wato manhaji ko masaba na magabatanmu to yau za mu tashi shafi na bakwai daga sama kultu بسم الله rahim bismillahir rahmanir rahim الرحمن sai na ce hadal hadithu yadullu dalalatan wadihatan la da fi eh, sai na ce wannan hadisin yana nuni nuni wanda yake a fili wanda babu wani rufa-rufa a cikinsa ala annal islam ghaniyun anil wuzaiya akan cewa lalle musulunci ya wadatu daga yayi musulunci da san yayi mahama kanat kasaratuha wato duk yanda ya kasance yawanta in dai yayi ne musulunci bai son yayi wanda ruwa ke kwashewa wato ana bayanin wannan hadisin da makaranta satin da ya wuce yushi ku an ta da'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qat'atiha ko al'ummomi sun kusan yin taron dangi a gare ku kamar yadda mayunwata maciya abinci suke yin taron dangi ga akushin abinci har ya zamanto sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi mamakin wannan magana sai suke cewa sai wani yake cewa ya rasulullah amin illatin nahnu yawma iz shin a lokacin saboda kasancewar mu ba mu da yawa ne za a yi mana irin wannan taron dangi ko kuma menene dalili sai za Allah ke cewa bal antum yawma izin kasir ko bal antum kasir kun gusa ka gusa isai yace ku a wannan rana kuna da yawa ko musulmi sai dai ku kamar yayi ne irin yayi wanda ambaliyar ruwa ke kwashewa an gane yace da sannu Allah ta'ala zai cire ainihin kwarjininku daga kirjin makiyanku zai zamanto makiyanku gaba ɗaya ba sa ganin kwarjininku sannan kuma Allah ta'ala zai jefa muku rauni a cikin zukatanku sai suka ce ya menene rauni sai ce hubbun duniya wa karahiyatul maut shine san duniya da kuma kin mutuwa an gane to wannan hadisi shine muke bayani a kai, shi wannan hadisin yana nuni a fili cewa lalle musulunci ya wadatu daga yayi musulunci bai san yayi da haihuwan yuyuyu kuma guda ɗaya kwakwara da a zo a tara taron tsintsiya wanda babu shara gwamma a samu muhimmai wanda an tarbiyyantar da su akan aƙida ingantacce an tarbiyyantar da su akan manhaji ingantacce da sauransu musulunci ya wadatu daga gusa'iya yayi mahama kanar kasalatuwa duk yadda ya kasance wannan misali iz hiya ka baitul ankabut domin wannan yayi din kaman ɗakin kaman irin yanar gizo-gizo ne kowa ya san yanar gizo-gizo ko na'am allati hiya min awhamil buyut wanda yanar gizo-gizo yana daga cikin mafi raunin ɗakuna kamar yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masalul lazina masalul lazina takhazu min dunillahi awliya ka masalil ta takhazat baita wa inna awhana albuyut la baitul ankabut law kanu Ya yace misalin wa'annan da suka riki koma bayan Allah wato waliyansu suna bauta musu ka an ankabut kamar misalin giza-giza ne hazar baita wanda ya riki ɗakuna, wato yanin giza-gizo sai Allah ke cewa wa inna auhanar buyut lalle mafi raunin ɗakuna, na baitul ankabut shine ɗakin giza-gizo law ya alamun da sun kasance suna da masaniya an gane ku to sai Allah ya kamanta mutumin da yake bautan gumaka da mai bautan annabawa da mai bautan waliyai da mai bautan salihai da mai bautan san ransa sai Allah ya kamata a kamanta su da baitul ankabut wato ɗakin gizo-gizo saboda rauni ya kai rauni akan al'amarin فالمسلمون إذا اختلفوا في العقيدة وتفرقوا yace kaga su musulmi idan suka yi sabani game da aqida suka rarrabu hadha ash'ari wa hadha maturidi ce wannan ba ash'ari ne wannan maturidi wa hadha rafidi wa hadha shi'i wannan dan shi'a ne rafida wannan kuma dan shi'a ne wanda ba rafidi ba wa hadha khariji wa hadha mu'tazili wannan dan khawarij ne shi wannan ba mu'tazili ne shi wa hadha sufi wa hadha qadari wa hadha jabari wannan sufi ne dan dariqa wannan kuma dan qadariya ne wannan dan jabariya ne da sauransu wa hadha jahmi wa hadha ikhwani wa hadha surubi wannan dan aqidan jahmiya ne wannan kuma dan ikhwanul muslimin ne wannan dan sururiya ne wa hadha haddadiyun wa hadha ahmadiyun wa ma ila zalik wannan dan haddadiya ne wannan dan ahmadiyya ne da abin da ya kama da wannan in dai musulmi suka tarwatse ya zama to sun kasu kashi kashi kowa ya yi riko da aqidansa dawfa amruhum wa saru ka guzain wa saru guzaan ka guzain ladhi yahmilu guzain to idan suka zama to haka za'ufa amruhu al'amarinsu zai yi rauni za su zamanto kamar yayi irin yayin nan wanda ambaliyar ruwa ko kuma rigawa ke fasansa fa yadhhabu bihi yaminan wa shimala sai ya tafiyar da shi gefen dama ko gefen hagu la yaqdiruna ala shay'in nafi'in fi wal umran to wa'annan mutane din ba su da iko akan wani abu mai amfani a cikin addini da rayuwa zai zama to ba za su amfani addinin ba sannan ba za su amfana ba ta bangaren rayuwa su musulmi in har sun samu irin wannan rarrabuwa din والحديث يفيد أيضا على أن أصل المرض الذي أدى إلى ضعفنا وتشيونا حديث yana fa'idantar da mu cewa lallai asalin rashin lafiya wanda ya janyo zuwa ga rauninmu. Hatta sora aduwuna min al'umamil kafirati la yuhabunana. Har ya zamanto makiyinmu daga cikin al'ummomi kafirai la ya habu na ba sa tsoronmu. ya kuma to makiya kafirin duniya ba sa jin tsoronmu. mu asluhu min alqal to shi wannan cuta asalin cutar daga zuciya ne ina fatan gane wannan cutar da ya sanya kaga makiyanmu sun rena mu ba sa ganin kwarjinin mu ba sa jin tsoronmu asalin cutar daga cikin zuciya ne لأن حب الدنيا وكراهية الموت مرضان قلبيان domin lallai san duniya da kuma kyaman mutuwa cuta ne guda biyu na cikin zuciya san duniya a cikin zuciya yake kin mutuwa ma mai a cikin zuciya yake kaga wa'annan ciwuka guda biyu ciwuka ne wanda suke da alaka da zuciya wala aqidatu mahalluha al-asli huwa al-qalb dama shi aqida mahallin shi na asali a ina yake mahallin aqida na asali shi ma yana cikin zuciya ne فبان بهذا أن تصحيح da ruwa مبدأ الإصلاح sai ya bayyana da wannan cewa lalle inganta aƙida shine farkon gyara in har ana so a samu nasara musulmi su zamanto sun yi ƙarfi musulmi su zamanto suna da kwarjini a wajen makiyansu to lallai sai musulmi sun gyara zuciya kuma gyaran zuciya bai yiwuwa in ba su gyara aƙidansu ba Wan وهو أهم ما ينبغي musulmi na يشتغلوا به shi abin da ya shafi akida shine mafi muhimmancin abinda ya kamata ga musulmai su shagaltu da shi khilafan li ba'd ad-du'at sabanin wasu sashen masu da'awa yan hizbiya alladhina la yahtamuna bid-da'wati ila tauhid eh wa'annan yan hizbiya sune wa'anda ba sa himmatuwa da kira zuwa ga tauhidi لكونه يفرق الصفوف في فهمهم القاصر saboda a irin nasa tunani kira zuwa ga tauhidi yana raba sahu yana ainihin raba kan jama'a a cikin irin nasu fahimta takaitacce wallahu musta'an kuma ji wannan su suna ganin in ana so a yi ƙarfi mu ƙara yawa to lallai ya kamata mu daina magana kan aƙida saboda in ana magana kan aƙida za a samu rikici za a samu rabuwa misali an gane wannan ko to wa'annan yan hizbiya suna da yawa daga cikin irin wa'annan hizbiya akwai jama'atu tabligh yan jama'atu tabligh suna da wannan fahimta din cewa wato a ringa yin wa'azi akan ilmul masail a ringa yi akan ilmul fasail a daina yin wa'azi akan ilmul masail sun ce ilmul fada'il kama a ringa nuna wa mutane abin da ya shafi falala a dage da yin sadaka saboda sadaka akwai falala ga irin ladan da ke cikin sadaka a dage da goge haƙori ga irin falalan da ke cikin goge haƙori a ringa yin asuwaki a dage da kaza a dage da yin kyauta a dage da yin nafilfili kuma ji wani ai to irin wa'annan wa'azuzzuka na a dage da yin nafilfili a dage da yin sadakoki a dage da yin azumi da sauransu to irin wa'annan shine suke kira wato ilmul ilmul fada'il a nuna ma a dage da karatun alkur'ani ga irin falalan karatun alkur'ani eh? a dage da azkar ga irin falalan da ke cikin azkar to irin wannan kaga magana a dage da yin zikiri duk ƙungiyoyin duniya gaba ɗaya sun yi tufaki a kan shi ko a dage da karatun alkur'ani duk ƙungiyoyin duniya sun yi tufaki a kan shi a dage da yin asuwaki duk ƙungiyoyin duniya sun yi tufaƙi a kan shi a dage da me a dage da yin nafilfili duk babu sabani to irin wa'annan bayanan shine bayanan da 'yan jama'atu tabligh suke ba muhimmanci da ka ɗauko cewa maganan a ringa wa'azi akan barin gemu kai kai kai barin gemu ilmul masail ne irin wa'annan ana samun shi ne wajen manyan malamai ka je wajen malaman unguwanku kar ka ɗauko shi nan wajen nan wajen muna bayani ne akan ilmul fada'il amma ilmul basa'il kaga yanzu ka ɗauko maganar gemu akwai masu ganin barin gemu bai da muhimmanci akwai masu ganin yana da muhimmanci za a samu rabuwa in ka ce to ka miƙe ka ce to assalamu alaikum jama'a na gani a masallacin nan yan uwa da yawa masu da'awar musulunci ga su nan da yawa wandan su na jin kasance ce subhanallah subhanallah maganar wa'azi akan wando na jin kasance ba kowa ya yarda da shi ba kai shiru amma kuma hadisan manzo eh mun san hadisin manzo yayi ilmul ilmul masail ne wannan ka dina magana kan shi sai su janyo shi ya zauna an gano wannan ko in ka zo ka dauko magana akan abin da ya shafi laya ko guru ce wannan matsalar zai kawo rabuwar mutane akwai masu ganin laya na da kyau akwai masu ganin bai da kyau in ka miƙe kana magana kan istiwa'i na alasti kai kai kai ai magana istiwa'i din nan kaga akwai asha'ira akwai maturidiya akwai kaza wasu mutane ba su yarda Allah yana kan al'arshi ba wannan ilimin ka je unguwanku ka je wajen malamai ka yi karatu ka ka koshi nan domin nan wajen ba ma son rabuwar kan mutane an fahimci wannan ai to duk sanda ka ɗauko wata matsala irin wannan za su yi gaggawa dama suna da wata ƙa'ida su yan jama'atu tabligh suna cewa ayyu shay'in yusabbibu nufra aw al-furqa aw al-ikhtilaf bayna ithnayn ah? fa hukumuhu albatar wal ilga min manhajil jama'a haka su gaya ma shi ayu shay wani irin abu yusabbibu nufra wanda ke wanda ke sababa ainihin gudu wanda zai sa mutane su guje mu awil furqa ko zai kawo rabuwan kai awil ikhtilaf ko zai kawo sabani bayyana su ne tsakanin mutane biyu in har zai kawo a samu sabani tsakanin mutane biyu fa hukumuhu albatar wal ilga hukuncin shi a yanke shi kuma a yi wurgi da shi min manhajul jama'a daga manhajin kungiya din to zama za su gaya ma wannan shine ka'idar mu ba ma san a cikin mu a samu sabani muna son mu zamanto tsintsiya madaurin ki daya to da zaran ka miji kace to a yi hankali da wasu mutane yanzu an fara samun wasu mutane suna zagin sahabban annabi a ce uzbina uzbina zai iya yiwuwa a cikin nan akwai wasu yan shi'a kaga za ka kawo mana rabuwa to yanzu idan kai wannan magana shi kuma mai maka da martani ba kaga an samu rabuwa to irin wannan abu ba a kawo shi a nan wajen dama mun gaya maka cewa ayu shay'i yusabbibu nufra ha? Eh? awul mai awul furqa awul ikhtilaf bayna al-ithnayn duk wani abu wanda yake haifar da an-nufra awul furqa awul ikhtilaf bayna al-ithnayn eh? fa hukmuhu al-ilga wal basar an manhaj al-jama'a su ka maganar kawo cewa a yi magana kan aƙidar shi'a zai kawo rabuwa Maganar cewa a yi raddi ga 'yan alaƙato zai kawo rabuwa Maganar wai a yi raddi ga sufaye zai kawo rabuwa Maganar wai a yi raddi ga ɗan ahmadiyya ko ɗan waye ko ɗan ikhwan zai kawo rabuwa dukkan mu gaba ɗaya mun tattara mun yadda da zikiri to saboda haka inda muka yadda da shi din nan mu haɗa kan shi inda muka yadda da shi mu haɗa kan shi tunda mun yarda da zikiri mun yarda da maganar aswaki mun yarda da maganar nafilfili mun yarda da maganar azumi mun yarda da maganar wato falalan kaza to mu tsaya nan wajen an gano wannan abinda kuma muke da bambanci kowa ya rike nashi to wannan ka'ida tasu tana da bambanci da ka'idan ikhwanul muslimin na ta'awunu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalabna fi kaga ba su da bambanci da ka'ida ta ikwanul musulmi da ke cewa mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki a gare shi kuma sashen mu yi uzuri ga sashe a cikin inda aka samu saɓani, lafazi ne kawai bambanta kamar ɗan juma ne da ɗan jummai da mage da kyanwa ne a bambanci bambanci kawai shine lafazi ina fatan gane to su ma yan tabligh su ma 'yan hizbiya ne dama hizbiyanci ana gane shi mutum ya zauna ya tsara wasu irin sharuɗa sharuɗan nan ba daga cikin alkur'ani aka samo shi ba sannan ba daga cikin sunnan manzo aka samo shi ba shi ya zauna ya tsara ma kanshi sa'annan kuma ya tilasta wa mabiyansa su ciwon wannan al'amari wannan shi ya kira hizbiyanci an gane wannan ko to kaga wannan ka'ida ta saba alkur'ani wannan ƙa'ida ta saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam to so haka wannan ƙa'ida za a yi wurgi da ita a duba ka'idan da ya dace da musulunci a yi aiki da shi an gane wannan ko to su ne irin wa'annan ba'ad du'at din alhizbiyyin allazina la yahtamuna bi da'awa ila tauhid wa'anda ba sa damuwa zuwa ga kira zuwa ga tauhidi kamar wa'annan kenan yan jama'atu tabligh za ka gansu da gemu sai ka ɗauka salafiyun masha Allah amma idan ka raka su zaga yan sufiya ne su baye ne su an gano wannan ko sannan kuma ga ikhwanul muslimin su ma su ma su ne kyakkyawan misalai na yan hizbiya su ma suna hana ba sa ba da muhimmanci wajen kira zuwa ga tauhidi su suna ba da muhimmanci ne ta bangaren siyasa su kuma ta bangaren a tare a yawa saboda mu samu daman kifar da gwamnati ko a taru a yawa saboda mu samu daman cin zaɓe ya zamanto mu ne a sama sauran mutane suna ƙasa to akan haka suna iya tattaro 'yan shi'a suna iya tattaro sufaye suna iya tattaro 'yan ƙur'aniyun suna iya tattaro 'yan ahmadiyya suna iya tattaro 'yan ƙadariya 'yan sururiya 'yan waye ko za su tattaro kowane irin mutum su dai burin su yaya za mu yi yawa don mu kafa gwamnati su kuma 'yan wayannan 'yan jama'ar tabligh burin su yaya za mu yi mai yawa kada mu samu saɓani ya zamanto muna yin zikiri tare muna yin abin da nasu fili muna yin azumi muna yin kaza irin wani abubuwan da babu saɓani a kai to duk dai gaduwa manufa ɗaya ne ba bambanci saboda sun yi tarayya akan hizbiyanci an gano wannan ko na'am والدعوة إلى التوحيد وتقديمها على غيرها هي التي جعل سلفنا الصالح ala man nawa'ahu wato kira zuwa ga aqida da kuma gabatar da ita akan waninta shine abin da ya sanya magabatanmu na kwarai yantasiruna ala man nawa'ahu suke ta samun nasara ga duk wanda yake adawa da su sahabbai Allah ta'ala ya daura su akan farinsa da rum saboda kasancewar sun yi tsaya sun yi riko da tauhidi A gano wannan go? sun yi riko da tauhidi amma a wajen karfi na makamai ƙarfin tattalin arziki yawan sojoji ba su kai yawan farisa da ba su kai farisa da rumawa ba amma Allah ta'ala ya ba su nasara akan farisa ya ba su nasara akan rumawa saboda menene saboda rukon su da aqida ingantacce wasaru ya ba'da an kanu du'afa suka zamanto karfafa bayan da sun kasance masu rauni wasaru mujtami'in ba'da an kanu mutafarriqin suka zamanto wato kansu a hade bayan sun kasance da kansu a rabe shin menene ke haɗa kan mutane aƙida idan aƙida ya bambanta sai dai haɗin baki ba haɗin kai ba sai dai a yi haɗuwa irin na yahudawa ta sabuhum jami'an wa ƙulubuhum shatta wato kana tsammani cewa kansa a haɗe yake alhalin zukata daban-daban wannan zuciyar shi ya yarda da zagin sahabbai wannan zuciya bai yarda ba wannan zuciyar shi ya yadda qur'ani ne kadai zai rike wannan kuma yana ganin qur'ani da hadisi kawai za a rike wannan zuciyar shi yana ganin sa idan an shiga cikin musiba za a iya kiran sunan shehu shehu zai cece ka daga wannan fitina wannan yana ganin shirka ne to kuna ganin irin waɗannan zai yi su haɗu su tafi bai ɗaya ba zai yiwu ba sai dai a yi haɗin baki kawai amma kuma zuciya kowa da tashi kuma irin wannan haɗin kai baya haifar da ɗa mai ido an gane amma idan ana so a samu nasara a tafi bai daya shine dukan mu gaba ɗaya mu yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera cewa lallai duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga sabani da yawa kala kala in an ga sabani a hada kai ko mu manta da bambancin mu mai majuna uzuri akan akidun mu kowa a kyale cikin akidansa eh mu haɗa kai ko mu haɗa baki za mu ci koya eh innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga sabani masu yawa sabanin aƙida, sabanin ibada sabanin mu'amala to idan an gaka ya za a yi mu haɗa kai ya za a yi annabi ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin idan kun ga irin wannan sabani ya zo ba wai an ce wai sashe yayi ma sashe uzuri ba an gane a kulizimci bin sunnata kowa ya ajiye ra'ayinsa mara kyau kulizimci bin sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa wa addu alaiha bin nawajib ku damƙe shi da haƙoranku sai ce wa iyakum wa muhdasatil umur ka shedinku da ƙagaggun al'amura fa inna kullu sa bid'a domin lalle duk abin da aka kikiro shi bid'a ne kuma wa kullu bid'a dalala kuma dukan bid'a bata ne to abin da yake bata ya halatta ai mu juna uzuri akan bata idan mutum ya zama to batacce sai kai masa uzuri ka taimake shi ne ko ka wurga shi wutan jahannama ka san cewa wane ya fada cikin wani bir'a wanda bid'an nan ila ya kafirta shi ko bir'an nan ya fasikantar da shi sai ka zo ka ce a yi masa uzuri shin kai masoyin shi ne ko makiyin shi a shi kai makiyin shi ne duk wanda ya zo ya ce a daina wa'azi akan aqida saboda kada a samu rabuwan kai to wannan makiyi ne ga yan bid'a yana so yan bid'a su mutu da ciwon su an gane wannan dan bid'a yana zagin sahabi ya mutu da wannan ya gamu da Allah dan bid'a yana ƙaryata alqur'ani ya mutu da wannan ya hadu da Allah dan bid'a yana bokanci yana tsafe tsafe yana bauta ma waliyai eh? yana rantsuwa da wani Allah yana tawassuli da wani Allah duk ka sani sai ka ce ai masa uzuri sai kai shiru akan akan laifukansa kaman kana da 'ya'ya ne da mata matarka tana bin maza sai aka ce kada a gaya maka an gane wannan ko ai mata uzuri tunda tana da wasu halaye masu kyau a kyale ta tana bin maza tana karuwanci sannan tana zuwa gidajen bokaye sai ka ce to ai kawai tunda tana da wasu ko abin da kawai shikenan ai mata uzuri inda sai kuskure kawai misali yaya abin yake shin ya kamata a kyale ta cikin wannan hali in an kyale ta an taimake ta shi ma mijin an taimake shi wannan shine kyakkyawan misalin wanda ya ce a kyale yan bid'a kan kurakuransu yan bidi’a a daina musu inkari inda suka yi bidi’a, duk wanda ya faɗi wannan makiyin su ne wane ne masoyi yan bidi’a? malaman sunna malaman sunna su ne masoyi duk mutumin da ya ce ma wane gyara kayanka ba wai ya ce sauke mu ba gyara kayanka kayanka ne kuma kai zaka fa'idanci da shi ce gyara shin makiyinka ne ko masoyinka kaga wannan masoyinka ne yace wane gemin ya kama da wuta ka abin ka sa ruwa yi sauri kare ya kone yaya ka wannan masoyinka ne to su ahlu sunna a koda yaushe suna nuna wa mutane ga kuskure a gyara saboda suna so a tafi tare suna son a shiga aljanna tare duk mutumin da ya ce a yi shuru kan kuskurenka yana so ne ya amfana da kai daga baya tura ka wutan jahannama nama fahimci wannan ko to shi yasa da a ce yan bid'a sun san aikin da ahlus sunna suke za su gode musu ne su malaman suna gyara suke yi su kuma malaman bid'a suna cewa ne a yi shuru kada a tono tsuliyar dodo a yi shuru duk kurakuran da ake kada a yi magana a kan shi a kada kowa a kan laifin shi a yi mishi uzuri wa iya billah an gane wannan ko saboda haka malaman suna sahabbai wato magabatanmu sun kasance da mustami'in ba da an kano mutafarriqin sun kasance kansu a haɗe yake bayan da sun kasance a rarrabe musulunci ya haɗa su aƙida guda ɗaya shi ya haɗa su wa haula'i badalan min an yakunu ala aqidati al-muhajirin wal ansar wa'annan maimakon su kasance akan aƙida na muhajirun da ansar alladina akhbarana Allah ala annahum fi afiyatin min umuri dini wanda Allah ta'ala ya bamu labari cewa suna cikin lafiya su muhajirun da ansar suna cikin lafiya hankalinsu a kwance yake dangane da al'amuran addininsu kun lura su sahabbai ba su da matsala kan al'amuran addininsu to kaga kenan idan muwa muna so mu samu nasara sai ya zama mu makamansu shi za ka ce mu zo mu yi koyi da aƙida na salafiyya imana aƙida na magabata na ƙwarai mutanen da sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya ba su certificate na aljanna Allah kuma ya tabbatar da cewa ya yarda da su tunda Allah ya tabbatar ya yarda da su ya ba su na aljanna kuma mun ga cewa duk abin da suka ɗauka suna samun nasara kan shi ashe in muna so mu samu nasara mu ma sai mu yi mai sai mu an ce wai adan tafiya wai su magabatan mu da suka samu nasara ya aka suka samu nasara ne to mun bai yasa yanzu mun fi su yawa musulmin duniya yanzu mun ninninka sahabbai yawa amma kuma taron tsintsiya babu shara ne babu wani abu wanda muke iya yi ga musulunci to menene dalili kafiran duniya sun rena mu mun zo ga munan musulmi muna tsoron kafirai ba abin da muke iya yi kuma su kafiran da tsoron musulmi suke yi to menene ya ba musulmi wancan izza din mu menene ya kaskantar da mu ai ya kamata mu waiwaya an gane wannan ko na'am kama qala jalla sha'nu kamar yadda Allah ta'ala ya ce was al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wa'anda suka tsere na farko wanda suka tsere mana a wajen aƙida suka tsere mana wajen ibada suka tsere mana wajen mu'amala suka tsere mana wajen imani su ne masu tserewa na farko su wane ne su na muhajirun da ansar na taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kun ji Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi to tunda Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi ko mun ga cewa duk abin da suka ɗauka nasara ne to in muna so mu samu nasara me kamata mu yi sai mu bi su da Allah ya ce wa mai shakin rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla duk wanda ya saba ma wannan manzon bayan shari'a ta bayyana a gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minan nan ba ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mai ta abin da ya jibinta ba masu ya tafi da abinsa wa nuslihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ad masira to wannan wannan hanya ya munana wannan makoma ya munana misali idan sahabbai suka dumfari gabas kai sai ka dumfari yamma zaka cimma manufa ha ba zai wa misali kaga shi dole ne idan muna so mu cimma manufa sai mun duba hanyar waɗannan mutane wanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi na'am wa qala rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce darabat yahudu ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu ƙungiya saba'in da biyu ko saba'in da ɗaya. Wata farraƙacin nasara ala ihda a wasnatai wa saba'in firƙa. Su kuma nasara sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko kuma kashi saba'in da biyu. Wata tariku ummati ala talatin wa saba'in firƙa. Amma al'ummata masu da'awan musulunci za su kasu ƙungiya ɗaɗɗaya saba'in da uku. sahihul li ghairi wannan hadisi sahihul li ghairi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa ibn majah wa ibn abi asim wal hakim kulluhum min tariqi muhammad bin amr an abi salma an abi hurairah radiyallahu an wa sahahu al albani kama huwa fi sunna wa fi ba'd alfaz al hadith al albani ya inganta hadisin kamar yadda ya zo cikin littafin as-sunna Mafi fi ba'd al-fawd al a cikin sashen lafuzza na hadisin wa tabtariku 73 milla wato al'ummata za ta kasu wato kashi aqida aqida 73 kulluhum fi nari illa wahida dukan wayannan aqidu din suna cikin wuta sai dai aƙida dai ce kawai ta tsira faqala wa ya rasulullah sai sahabbai sai wani ce ya rasulullah wace aƙida ce a cikin saba'in da ukun nan za ta tsira ya rasulallah wala ma ana alaihi wa ashabi sai ce aqidan da nike kai ni da sahabbaina kun ji wannan aqidan da nike kai ni da sahabbaina tun daga nan wajen kasan nan shi'a ya fita ko da ya ce babu ruwan shi da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yan asha'ira da yan maturidiya eh, da yan jabariya da waye kowanne daga cikinsu ya yi watsi da karantarwar sahabbai ko da kana son sahabbai sai kai watsi da karantarwansu to har yanzu kana cikin bata ka ce kana son abubakar amma kuma aƙidanka daban nashi daban kana son umar aƙidanka daban nashi daban kana son dukkan sahabbai babu sahabi guda ɗaya ɗan shi'a babu sahabi ɗan khawarij babu sahabi sufi babu sahabi ɗan qur'aniyun babu sahabi ɗan ahmadiyya babu sahabi ɗan qadariya ko ɗan jabariya ko ɗan ikhwanul muslimin ko dan sururiya ko dan babu sahabi sahabbai baki daya aqidan su daya manhajin su daya shi yasa manzo Allah ya tattara magana a dubule kawai yace wannan wannan kungiya wannan aqida da ta tsira ita kadai ce kawai ita ce aqidan da nake kai ni da na da ya da annabi ya san sahabbansa za su kasu kashi kashi ai ba zai faɗa haka ba ya nuna aqidan sahabbai aqidan manzo sallallahu alaihi wasallam in kana son tsira lalle ka tsaya akan aqidan wa aqidan manzon Allah da sahabbansa an gani Abdullahi bin Abbas bana mantawa lokacin da 'yan khawarij suka yi tawaye ga Ali bin Abi Talib saboda sababin takim suka ce Ali bin Abi Talib yayi ridda Muawiya yayi ridda suka ware suka koma sun yi tawaye ga Ali suka ce su yanzu ba sa tare da Ali bin Abi Talib abdullahi dan abbas radiyallahu an ya nemi izini wajen ali bin abi talib cewa da Allah in ka yarda ya sarkin mu'minai ina so in je wajen waɗannan mutane da suka ma tawaye su ne yan khawarij ina so in tambaye su menene laifinka su kawo min shubha in warware musu ko za a dace su dawo ya ce ɗin waɗannan mutane fa kangararru ne kana iya zuwa su kashe ka Yace babu komai ni dai in ka bani dama zan ci abdullahi bin abbas ya shirya ya kama hanya tun daga hanya suka hango suka ce ga dan amrin annabin nan sallallahu alaihi wasallam wai aka ce ibn abbas sai wani ce tun kafin ya karaso ko a kashe shi sai suka ce a'a kada mu kashe shi bari mutum bai ya kawo shi sai wani ce ba a sauraron irin wa'annan fa irin kana sauraron su zai rikitar da kai irin su ne wanda ake cewa ma zarabuhu laka illa jadala irin su ne kar ka saurare shi da shi a'a mu tsaya mu ji bai kawo shi ai shine abdullahi bin abbas da ya zo suka ce me ya kawo ka amin annabi bayan ya musu sallama yace na zo muku ne daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda wato su a gare su aka saukar da alkur'ani a gaban su ake saukar da alkur'ani kuma a cikin su babu kodai daga ciki an gane su sahabbai ana saukar da qur'ani a gaban su yace kuma a cikin ku babu kodai daga cikin su yana me yake nuna mana babu sahabi dan kawari baya daya to da a ce za a dace a ce an samu sahabi da guda ɗaya dan shi'a da gaske da sun gulbi ta suna nuna wa mutane ina fatan gane wannan to babu sahabi duk wannan a gaba ɗaya Allah ya tsara sahabbai daga gare shi to wannan shine dalilin da yasa kaga manzo Allah sai ba mu ka'ida kawai yace ma ana alaihi al-yawm wa ashabi abinda na kasance a gare shi yau ni da sahabbaina a nan wajen manzo Allah a nan wajen yaya mutanen da suke cewa a manta da bambance bambance mutanen da suka saba ma sunnan manzo Allah suka saba ma sahabban annabi wato a yi musu uzuri shin wannan hadisin ya dace da ka'idar su shin wannan ka'ida da suke kira ka'ida zahabiyya ka'ida ce zahabiyya ko ka'ida ce ta bata kaga sun gina ka'ida wannan shine hizbiyanci an ce mutum dan hizbiya ne yana zaunawa ya shirya wasu ka'idoji da wasu dokoki wanda ma an zana lahu biha min sultan Allah bai kawo wani doka a kanta ba a ce in mutum ya shiga wata dariƙa baya fita a cikin ta dariƙa ne in mutum ya shiga baya fita ba a ziyaran wasu waliyai ba a ziyaran kaza kaga wannan dokokin waye sanya ta Allah ya sanya to wannan hizbiyanci ne shi an fahimta a ce ba a ziyarar wasu waliyai sai waliyai yan dariƙa kaza to duk wannan kyakkyawan misali ne na hizbiyanci na'am فكثير من الناس بدلا من أن يكونوا على عقيدة القوم to da yawa daga cikin mutane madadin maimakon su kasance akan akidan waɗannan mutane sune muhajirun wal ansar allati biha zafiru bin nasri ala man nawa'ahu wanda da wannan akida suka samu riba da ainihin nasara ga duk wanda yake gaba da su badalu wa ghayyaru baddalu wa ghayyaru sai mutane suka canza addini suka gayyara addinin musulunci sai suka mai da addinin musulunci ya zamanto wato ba abin sha'awa ba wajen al'umma fasaru kama qala ba'd ulama'i rahimahumullah sai musulmi suka kasance kamar yadda wani sashen malamai ya ce Allah ya musu rahama wa matsalul wa matsalul ummati wa mithlul ummati al-islamiyya fi ya ce misalin al'umman musulunci game da wannan kamar talikomin kanu ya ishuna fi ardin kasuba ya ce kamar misalin mutane ne da suka kasance suna rayuwa a cikin wani irin fili wani irin ƙasa wanda yake mai tsatsai ƙasa wanda kana yin noma kawai zai fito an gane irin ƙasar nan mai kyau kana noma zai fito kuma zai lublub wa miyahin azuba? kuma ga ruwa mai daɗi mai daɗin sha wa hawa'un naqiyyun ga iska wanda yake mai tsafta wasimarun ba. ga 'ya'yan itace masu daɗi masu tsarki fasahhat ajsamuhum a lokacin nan sai jikinsu ya yi lafiya shin mutanen da mutanen da suke zama a ƙasa wanda yake mai kyau kuma ruwa mai daɗi ce, kuma ga iska ce, iskar da ba gurɓata shi ba ga 'ya'yan itace masu daɗi masu tsafta ya za su kasance eh za su kasance masu ciwo ko masu lafiya za su kasance masu lafiya sosai saboda komai nasu mai kyau ne misali an gane wannan ko to wannan shine misalin zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rasun rayu a cikin ƙasa wanda yake mai tsatsai ruwa mai daɗin sha mai tsafta kuma ga iska wanda yake mai tsarki ga kuma kayan marmari wanda yake mai daɗi to wayannan bayan Allah sai jikinsu ya yi lafiya lau wa qawiyat abdanuhum kuma jikinsu ya yayi karfi fa kana ya yahabuhum sai ya kasance makiyinsu na ƙinsu makiyinsu na na ganin kwarjininsu saboda ya gansu lafiyayyu ko haka ba idan ka kasance lafiyayye sosai dole ne makiyinka ya riga jin tsoronka wa ya hasibu hisabahu kuma yana tsammani yana yana sha'awar ya zama irinsu an gane makiyinsu sai ya zama yana yana jin yana ganin kwarjininsu yana sha'awan ya zama irin su ya nau kullama hajamahum qaharuhu wa raddu wa la aqabi domin shi ainihin maki duk sanda ya afka ma sahabbai sai sahabban nan sai wato duk sanda ya afka ma waɗannan masu lafiyan sai su rinjaye shi sai su mayar da shi akan diga digansa ya koma a guje thumma tala alaihim al'amal sannan waɗannan mutane masu lafiya masu kwarjini sai Allah ya ba su tsawon rayuwa fa asbahu yalqawna zabalatahu sai zama to wannan ruwan ba an ce suna da ruwa mai tsafta ba sai suka wayi gari suna ta zuba ainihin bola bolan su wa usaqahum fi naharihim suna ta zuba dattin su da fitsari da bayan gida da datti duk irin datti eh? sai a zuba a cikin wannan rafi din ya rafin zai kasance to wannan rafi ya gurbata idan ana shan wannan rafi ya zai kasance wannan ruwan kaga za a samu cuta kala kala typhoid malaria bala'i tashin hankali kowane irin ciwo daga baya sai ga al'umman musulmi sun kasance masu rauni ah, ba su da lafiyar da za su iya dumfarar makiyansu sai su daina jin tsoron su, kafin ka ankara sai su daina su wani shine kyakkyawan misalin mutanen da da can sun tsaya akan aƙida mai kyau daga baya sai aka shigo musu da miyagun aƙidu ana ta zuba musu miyagun aƙidu ana ta zuba musu sai zama kamar ana zuba bola a cikin wannan rafi wanda yake mai tsarki din Shi kenan aka cika musu ainihin zukatansu da miyagun akidu da miyagun tunani sai ya zama to sun lalace kenan sai makiya suka zo suna ta kashe sai da suka ga dama na'am ha sai na ce hala sha'anul mubtari'a wannan shine sha'anin yan bid'a min as-sufiyya war rafida wal jahmiyya na sufaye da ƴan shi'a da ƴan jahamiya wal mu'tazila wal khawarij wa ghayrihi da mu'tazilawa da khawarij da wani su yabtadi'una wa yaqtari'una al ashya ma anzala Allah biha min sultan wato suna kirkirowa suna wato suna kirkiro abubuwa wanda Allah ta'ala bai saukar da hujja akan ta ba wa yulqunaha wa yaqdhifunaha fi din wato suna jefa ta suna wurga ta cikin addini sawar dinu wasiqun khabithun qazirun sai addini ya zama to datti ya zama to khabith ya zama kazanta ba da an kana nazifan bayan da addini tsafta a gare shi tsafta yake da shi zamanin sahabbai addini tsafta babu shirka babu bid'a babu komai sai tsantsan musulunci to amma daga baya bayan sahabbai sun bar duniya ko kuma ƙarshen rayuwarsu sai aka fara kirkiro bid'o'i kala-kala wanda suka gurɓata kyawun musulunci suka hana musulunci ci gaba dan babu abin da ke hana musulunci ci gaba ba kamar bid'a yana daga cikin abin da ke kawo koma baya ga addinin musulunci na'am ba da an kana nazifan tayyiban tahira bayan musulunci ya kasance mai tsafti mai tsafta ah, tayyiban diddai mai tsafta kuma tsahiran mai tsarki mustamarra shehu qa'ila sannan sai mana ya ci gaba da cewa ah, fa ghazawhum fi aqri darihim fa asbahat simaruhum nakida sai ya waye gari yi itacen tunda dai misalin ruwan ruwan ya gurbata duk wanda ya sha wannan ruwa cikin shi zai iya kullewa zai iya samun ciwo kala kala ko to su ma ƴaƴan itacen da ake shayar da su wannan ruwan fa to sai ƴaƴan itacen suka zama to masu tsauri suka zama to gurbatattu wa sharibu minhu sai ya zama to mutanen nan wanda da suke shan ruwa mai kyau sai suka sha daga cikin wannan ruwa gurbatacce fasarat ajsamuhum alilatan hazila sai ya zamanto jukkunan ya zamanto mai ciwo ramamme sai zamanto cikin rashin lafiya ga kuma ramewa tare da su wa tami'a bihim sai makiyin ya koma yana sha'awar ya yake su da makiyin yana jin tsoron su to yanzu matsayi makiyin yana kwadayin yayi yaki da su saboda ya san zai kashe banza faghazahum fi aqri darihim faghazahum fi aqri darihim sai yaƙe su a cikin tsakiyar garuruwansu wa akhadha ba'd ma fi aydihim wa azallahu kuma ya kwace sashen abin da ke cikin hannayensu na dukiya ya wulakanta su ina fatan gane ba wannan saboda musulmi sun yi watsi da aƙida na muhajirun da ansar wa iyaz billah qala abu firdaus abu firdaus ya ce wa hadha shanul bidai fa hiya khabithatu wannan shi ne sha'anin bid'a wato saboda haka duk kokarin da za mu yi mu ahlus sunna mu dage wajen yakan bid'a domin da zaran bid'a ta yi karfi bid'a na ƙara karfi musulunci na ƙara rauni an gane wannan ko wannan shine sha'anin bid'o'i fahiya khabisa bid'o'i da tune su bil لما اختلطت بالإسلام الصحيح الخالي من الشوائب أفسدته تسند suka تشاكودا da ainihin musulunci ingantacce musulunci wanda ya wofinta daga gurɓace-gurɓace sai su ɓata shi in da musulunci mai tsarki ne da zaran bid'a ya kullo kai sai bid'a nan ya lalata musulunci wa amrabatil quluba wal abdan yasa ainihin zukata rashin lafiya da jikuna kaga zukata sun samu ciwo jiki ya samu ciwo wa ghayyaratil mafahim ko mun san ce inna fil jasadi mudga idza saluhat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasara jasad kullu ko ala ala wahiyar qalb yace lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru to dukan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ya ɓaci dukan jiki ya ɓaci ku saurara shi ne zuciya ashe da zaran zuciya ya yi kyau shi kuma ya yi kyau saboda haka wa'annan mutane da zaran bid'a ya shiga cikin mutane shikenan yana yana ainihin lalata zukata yana ainihin gurɓata ainihin jikuna na mutane wa ghayyaratil mafahim kuma yana canza fahimtar mutane wa sawara al-insanu mutahayyiran la yadri ma fa. sai mutum ya zama to rudadde ya rasa ma me zai aikata aw ya gane zai zama rudadde ya rasa me zai aikata aw yafalu al-ashya ala khilaf murad ko kuma yayi ta aikata abubuwa sabanin inda ake nufi likauni qalbuhu wa jismuhu marid likauni qalbihi wa jismihi marid saboda kasancewan zuciyansa da jikinsa duk babu lafiya idan zuciya ba lafiya jiki ba lafiya ai komai naka zai zama amurde ko ba ka ba saboda haka da zaran mutane sun yi watsi da aqidar sunna haka za su kasance za su ringa yin addinin amma amurde ba yanda manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ba wal bid'atu tufarriqu al-quluba wal abdan ita bid'a tana tarwatse zakata tana kawo rabuwan kai wannan ya ce shi dan shi'a ne kafa kura bi kenan wannan dan alaka wannan dan ahmadiyya wannan dan hawari wannan dan kaza wannan dan da zarar an samu bambancin aqida an rabu da zarar an rabu sai kuma gaba an gane ita sunna ita ce asali addinin da manzo Allah ya zo da ita to duk sauran aqidun sun kawo rabuwa ne sun kawo sabon abu ne duk wanda ya kawo sabon abu shine ya kawo rabuwa ba wai ahlus sunna ne masu kawo rabu sai ahlus sunna sun tsaya kan asali ne su mu wa'annan sun zo da wani sabon abu suna so su cusa shi cikin musulunci an gane wannan ko to wannan abin aka ce ba mu yadda ku shigar da shi cikin musulunci ba ku fitar da shi duk wani ideology wanda ya saba wa musulunci malaman sunna suna yakan shi ke sanya malamin sunna bai taba farin jini iyayen da kaga malamin sunna yayi bakin jini to iyayen da yake yakin miyagun ideology in kaga malamin sunna har yan bid'a suna son shi to yana dan sassauta musu ne Wala yana burge mu wallahi shi ba ruwan shi da kowa shi kawai shi kawai sha'anin shi kawai yake yi shi karatun shi kawai yake yi tun kaji yan biriya suna ma wannan yau ba abin da kake yi wajen taba su ka ba su dama su wahala su huta amma duk mutumin da ke son kawo gyara to gaskiya mutane ba sa son shi ne maganar wani annabi walakin la tuhibbuna nasihin sai dai kudin nan ba kwa son mai nasiha in mutumin da ke so ya kawo muku gyara shi kuke ki mai son ya kawo barna shi kuke so wannan shi ne ɗabi'an mutane ina ba gane akwai wani bawan Allah ya zo yana neman shawarar wani a matsayin zai saki matar shi me matarka ta yi wallahi tallahi tana bin bokaye tana kuma bin maza ana zargin da tana bin maza kuma amma maganar bokaye tabbas ne maganar maza kuma akwai wani alama mai karfi tana yi kaza kaza gashi kuma tana sata tana kaza tana kaza to kai in abokinka ne na gaskiya ka tambaye shi da gaske tana bin bokaye yin shi tana bi kuma sannan tabbas farauniya ce sannan kuma akwai alamomi masu ƙarfi cewa tana zina sai ne maka shawara akai a matsayin abokin shi yaya me za ka ce masa to shine wani wani a matsayin shi ce to haka a matsayin na abokin ka ba zan koyi ma wallahi kawai matan na karbi da ita ba ba abokin abokiyar zaman ka bace wannan su insha Allah gaskiya na gode na gode haka nake so a ringa ban shawara mai kyau sai koma sai ya samu wani kuma shi ma abokin nasa ke kaji kaji matsalar matata wallahi tabbas tana bin bokaye kuma kaza kaza ana zargin ta da zina da hujjoji masu karfi amma dai har yanzu dai ba kama ta ba amma dai dangane da sata tana sata tana kuma kaza sai ce akwai mata mata mata duk inda mutum ya mu'amala da mata suna da wasu halayensu masu kyau wasu marasa kyau kuma kan hakuri muke da matayenmu ni na baka shawara ina ba za ka ƙara irin ta ba wai ba zai ƙara samu mai bin bukaye za ka ƙara irin ta wallahi sai wannan ya ji daɗi sai amma kaga wani yana so ya raba da matana sai kaga wallahi kai ka ba shawara mai kyau wani yana so ya raba da matana ne to wannan shine dabi'a mutane a wannan zamanin mutum zai zo ma a mutum ya ce ma ga matsalar shi kuma yana so ka bai shawara wallahi in ka gaya mai gaskiya za ka ji sunanka a duniya zai zo ya nuna ba shi ba bai da maki kamar ka ko zai je gaya wa matan ce o, oh, irin wannan zama muke da da muke da kewa wannan dama wallahi shi ya nemi ya raba mu sai ya gaya wa matan kirkiri cewa da makani muka raba su an gane to mutane da yawa ba sa son mutumin da zai gaya musu gaskiya sun san mutumin da yake sun fi son bai rufa rufa tun kana rufa rufa kai za a ce ma mai hikima ne kai ai yana da hikima ai yana faɗin kaza kaza ka sa ta yabanka wa iyaz billah na'am wa tusayyiru nasa ila firaqin wa ahzabin mutanafiratin mutashabira bid'a yana mayar da mutane zuwa ga kungiyoyi da fati fati mutanafira masu rashin jituwa mutashadira masu rikici wa ya yad'ufu amruhu kuma abin da zai biyo baya da zaran musulmi sun zamanto ba sa jituwa da juna suna rikici da juna al'amarinsu zai yi rauni kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala fa tabshabu wa zahabari rihukum kada ku yi jayayya sai ku yi rauni sai karfin ku ya tafi wasbiru sai eh, ku yi hakuri wa hada kama qala sha'ir an gane ku da zaran ku yi jayayya me zai faru fa fatabshalu za ku yi rauni in wannan ya zagi sahabbai wannan kuma ya ce duk mai zagin sahabbai tsinan ne wannan ya ce ya yarda da qur'ani da hadisi wannan ya ce kuma shi hadisi wannan ya ce duk wanda ya ce hadisi kawai a kungo qur'ani kawai ya yarda da shi kafiri ne anan za ku yi karfi ko za ku yi rauni Allahumma sai ya ce kawai kowa duk abin da ya gara ma yayi da sunan addini in ka ga ma ka zagi sunan sahabbai ka zagi sahabbai kai daidai in ka ga ma ka tsirewa matan annabi kai daidai kaga dama ka ce ba ruwanka da hadisin annabi kayi daidai kaga dama kai ta tsafi kana bautan waliyai kana abokanci kayi daidai komai kai kai komai kai da sunan musulunci kayi daidai to kila sai dai haka za a shirya ko to idan aka yi hakan shin yaya akwai amr bil ma'ruf da nahi anil munkar wannan abin da Allah ya mayar da mu khairu ummatin saboda shi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah menene mayar da sahabban annabi suka zama khairu ummati saboda suna umurni da kyakkyawan aiki kuma suna hani ga munkari kuma suna imani da Allah to idan mutum ya zama to ya ga munkari ya ga shirka kirkiri ya shiru ya ga bid'a kirkiri ya shiru to wannan khairu ummatin ne ko sharu ummatin da ka sharu ashe ba zai taba yiwa a shiru ba kuma mai hadisin annabi ya ce mara aminku munkaran ga yugayiru mai to sai naga shirka naga bid'a naga saban Allah to an ce in nayi magana zan kawo rabuwan kan mutane ko manzon Allah ya ce in naga wannan kuskure in gyara to yanzu ya za a yi sai a shiru bani Isra'ila an tsine musu me yasa ka tsine musu kanu la yatanahawna an munkarin ta afalu sun kasance ba sa hana junansu miyagun ayyukan da suka aikata ba sa hana junansu saboda suna so a yi suna so suna son a yi abin da bai jage cewa na ta'awunu fi mattafaqna alai su ma in na ta'awunu ne su ma na ta'awunu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'da fi mattalafna fi kanu la hauna an munkarin fa'alu idan sun ga miyagun ayyuka ayi ma juna uzuri sun bi wannan ka'ida to sai kuma Allah ya ce Allah ya kira su masu saban Allah kuma Allah ya kira su 'yan ta'adda yace zalika bima asaw wa kanu Tadun? wannan saboda saban Allah da suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci menene saban Allah menene ta'addancin kanu la hauna an munkarin fa'alu ashe da zaran mu ma mun daina al'amru ma'ruf wa nahy anil munkar Allah zai rikar da mu tare da al'umman Yahudawa da Nasara na'am وهذا كما قال الشاعر فاصرف هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي كما عند wani mawaki ke cewa ka juya daga san ranta kar ka bi san rai wa hazir an tuwaliyu ka yi hankali kada ka jibinci san rai innal hawa domin lallai san rai mata walla duk abin da ya jibinta yusmi yana kashe shi au yasmi ko ya aibanta shi an gane lallai san rai duk abin da ya jibinta yana kashe wannan abin ko ya haibanta wannan abin Allah shi kiyaye za a nemi taimakon da aka saba nema ga yan uwa za su zagaya da bokiti a taimaka fi sabilillah kuma a bayar da yawa kamar yadda kuka sani cewa yanzu akwai bukatu da dama da ake da shi na aikace aikace ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir akdamakum na sai baka gyara in kana gyara misali mara lafiya ne ga shi da ciwo ya yi haɗari ga ciwo na ya kunce ya yi ciwo sai zama to kana sa magani kaga yana ta burbushi yana dariya kana sa magani a cikin ciwo ga shi duk gaba ɗaya fashin shi ya kwaye kana zuba a yanzu da wasu abubuwa yana ta dariya yana jin daɗi ina Allah kaka mara sai yaya ka san kana sa magani kuwa ka sai ka wanke wajen kana wanke yana burbushi yana dariya yana su gode an yi wanke wa kake yi shi ne inda za ka yi bayani na addini to babu yadda za a yi maki Allah ya soka dole ne sai dai a hankali a hankali kana yin Allah ya cusa imani a zuciyar shi ya su shi ne sai za ka rinda dan ɗauko abin da shi yake so ka duba me yake so kake wa ya kai zai soka abin da yake ƙi kuma ka guje shi sai zo zauna lafiya an gane eh sha'an Allah وعليكم السلام salam zai saba da kowa sai dai mutanen yan tsararru da suke son gaskiya shi yasa manzo Allah ya ce masu makaranta da gida mai kyau zan ba su da yawa sosai ya nuna cewa imamul auzai ke cewa alaika bi asari man salafa wa irin farakan na ka lizimci bin gurabun magabata ko da mutanen duniya sun kika saboda kai wa'azi ne na gyara ko mafi yawan mutane ba su san gyara ba su bika ba wanda zai bika shi ne bai san gyara Kamar shi to kuma tunda masu bin gyara masu san gyara kaɗan ne to zai zama to masu bin wannan aƙida kaɗan ne bin nisba zuwa ga masu barna shine maganan alhassan Basari. a sunna wallahi allazi la ilaha illahu bainal gali wal jafi yace a sunna na rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi yana na tsakanin masu guluwi da masu shantakewa tsakiya ne a gidan suna tana tsakiya sai ce fasbiru alaiha yarhamukumullah ku yi haƙuri akan bin sunna Allah ya muku rahama kaga addu'an da ya muku kenan za ku sha wuya ku yi haƙuri akan bin sunna Allah ya muku rahama yace fa inna ahlus sunna kanu aqallan nas fi ma maza wa hum aqallun nas fi ma baqiya sai domin ahlus sunna sun kasance mafi karancin mutane a da kuma su za su fi karanci nan gaba an gane wannan ko to shi ka ce mutumin da zai rike sunna a ƙarshen zamani kamar wanda za a fagar washe mutane a ce ya rike haka waye zai iya juna jirgin rikewa sai wani da wani to ƙarshen zamani sunna zai fuskanci ta ko ina zaga ana ta atakin din sunna bayan an gama atakin ta waje sun cikin wani daga cikin gida ya zo ya kuɗa kofa na fatan daga ciki da waje ba za a yi sai yan waje suna nan ready sai na cikin gida ce kun shirya eh sai zai bude musu kofa sai su shigo shi ma da shi da shi da su su hada kanka ina fatan gane to wannan shine magana ibn taymiya ce yan bid'a sun fi kowa sun fi kafiri ma hadari akan musulunci saboda kuna cikin masallaci tare da su yanzu kun kulle kafirai sun zo za su kashe ku da wuka ke sun kasa bude masallacin Zai zo idan gyara murya ce zai dan zai dan tofar da yawo da zai buɗe goba sai su shigo cikin sauki kaga su sun kasa buɗewa, amma shi ya zo ya bude musu kuma sai su janye shi dama nasu ne kuma gashi ya bude ya zo ya zo nan gaban ku ya ce shi ma naku ne to shi yasa su yan bidiya suke da hadari ga musulunci da musulmi eh Allah shi taimaki wa alaikum salam ya sallah eh, sai dai idan mutum ya ga maslaha yana ganin cewa in ya tsaya yana karantarwa da kyau zai rinjaye mutane tunda shine liman kuma ya ga cewa zai iya samun nasara a kansu wajen karantarwa yana karantarwa yau da gobe za a rinka janye mutane suna fahimtar suna zai iya hakuri da su har Allah ya sa su gane a gane amma in bai ganin alaman haka to mafi alkhairi ya rubu da su shine Ina shi taimake mu wa alaikum Ya eh ne ai in ba karanta wato ai kuma komai a lalace duk masallacin za a bar shi haka na shiru matacce sunan shi masallacin sai da liman ya zo ya yi sallah kowa da kowa duk mutane a tare a yi sallah a wazi a ya kamata lalle bayan sallah ya zama akwai wani karatun da ake karantar da al'umma ana dan karantar da su wato aqidan su da ibadan su da mu'amalan su da wannan ne za a rayar da al'umma amma barin haka nan kawai karar zube illa ne eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk